to wace shawara gare ka ga sababbin kwamishinan da aka rantsa a jihar katsina so definitely abin da ya kamata su yi su abin da talakawa ke bukata kada su yi abin da su shine ra'ayinsu to idan ku har aka ce yau gashi kana kwamishina an samu na kasu Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mai suna tambayoyi daga titi wanda muke kawo muku da sati-sati. Cikin wannan shirin na yau za mu zagaya domin tambayan al'umma shin wace shawara gare su ko kuma sako ga sabbin kwamishinonin da right honorable aminu bello masari gwamnan jihar katsina ya rantsar da su a jiya wanda zai aiki tare da su ku biyo mu a cikin wannan shirin na tambayoyi daga titi sunana sadiq bindawa daga gidan talabijin na katsina post kada ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrar sanarwa domin za a ringa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora wani sabon shiri mun gode na farko za mu so mu ji sunanka To da farko dai suna na Kabir Haruna wanda aka fi sani da kallu daɗin kowa. Jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Kaniwood kuma ɗan asalin jihar Katsina kuma ƙaramar hukumar Batsari. To shawarar da nake da ita ga kwamishinoni waɗanda mai girma gwamnan jihar Katsina wato Right Honorable Aminu Bello Masari da Katsina Matawalla Hausa ya naɗa ina mai ba su shawara akan cewa su dubi irin kokarin da shi kan shi dallatin katsina yake yi wajen ganin ya kawo abubuwa da yawa na ci gaba a jihar katsina su ma su amfani da wannan kujerai da allah ya ba su kuma dallatin katsina ya ba su su cewa sun kirkiro da wasu abubuwa domin waɗanda za su falfado da ci gaban jihar katsina to wannan ina ɗaya wannan tana daga cikin shawarar da nake son in ba su saboda su tsaya su ƙara jajircewa ga aikin da shi mai girma gwamnan jihar katsina ya ba su sunana abdulmalik lawal zubairu amma kana da labarin cewa jiya aka rantsar da kwamishinoni eh yanzu haka yana kallon news to wace shawara gare ka ko kuma wani abu da wani sako zuwa ga wannan sabbin kwamishinonin da aka rantsar da su to bismillahir rahmanir rahim to gaskiya ni ra'ayina shine kamar yadda ƙasa take ciki kowa ya sani halin da ake ciki kuma especially jihar katsina komi na katsina yana tafiya ne tare da gwamnati to kuma matasa suna tafiya tare da gwamnati kuma suna gurin wannan kwamishinonin su taimaka su kama ma gwamna abin da yake gurin yi su taya shi su cika mai alkawarukan da yake son yayi saboda mutum ɗaya bai iya aiki sai tare da dama wakilai da 'yan jagora so definitely abin da ya gamata su yi su tsaya tsakaninsa da Allah ba wai kuɗi ba ko hangen wai mi zan samu ko wani kwangila ina da wani zan bashi kwangila ko mine so definitely abin da ya kamata su yi su yi abin da talakawa ke bukata shine saboda muna da matsalar ruwa rashin wuta especially ma dai rashin ruwa ga sauran unguwanni gaskiya shine dimentin abin da ya kamata a ce an yi kokari a kan shi sai kuma wuta saboda duk sana'o'in da ake yi a katsina yanzu suna tafiya da wuta ne so ita ma muna samun matsala kanta so definitely gaskiya muna buƙatar da Allah su taimaka su zajirce a kan talakawa da kuma matasa kan aikin yi da suke buƙata a ƙara jajircewa a kan shi da Allah a samu na gode eh, sunana alhaji musa yusuf gafai kuma ni ne shugaban kamfanin gafai communication da ake sayar da waya a nan cikin jihar katsina jiya mai girma gwamnan katsina right honorable aminu bello masari ya rantsar da sabbin mutane da ya nada a matsayin kwamishinoni wace shawara gare ka ga su wannan sababbin kwamishinoni da aka nada so mu kiran mu gare su a matsayin na matasa idan ka lura su waɗannan mata wannan kwamishinoni da aka ɗauka kashi saba'in ko tamanin daga cikinsu gaskiya matasa ne ma'ana kusan idan ka ɗauko dukansu mutum goma sha takwas ko sha bakwai da aka zaɓe su a matsayin kwamishinoni a nan jihar katsina idan ka diba list su kashi mutum tara daga cikinsu zuwa goma su muna iya su a matsayinsu na matasa so za mu iya cewa abin da ya kamata su lura da shi su la'akari da cewa su a matsayinsu na matasa kada su yi abin da su shine ra'ayinsu a'a su diba menene ra'ayin al'ummar jihar katsina especially ga mu matasa mi matasa suke so kuma menene za su yi wanda zai kawo ci gaba ga matasa so wannan yana daga cikin abin da ya kamata su lura saboda akwai sababbi waɗanda aka ɗauko su waɗanda sai wasunsu sun yi riƙe makamai na gwamnati wasunsu sun yi irin 'yan majalisa so ya kamata tunda sun dawo gida cikin al'umma to su diba menene al'umma suke so wannan yana daga cikin kirana da zan yi gare su gaskiya sunana najib abubakar to jiya aka rantsar da sababbin kwamishinoni a jihar katsina wace shawara gare ka zuwa ga wannan sababbin kwamishinonin to shawara ta dai ta farko gare su shine su ji tsoron allah kuma ainihin jagoranci na al'umma ba karamin al'amari ba ne sannan an zaɓe su ne saboda gudunmuwar da suka bada ga al'umma so wannan shine dalilin zaɓensu saboda haka da allah su yi ƙoƙari kada su watsa ma ita wannan gwamnati ƙasa a idanu su yi abin da ya kamata sannan kuma su kare mutuncin kansu sannan su kare mutuncin iyalansu domin wannan nauyi ne wanda allah ya aza masu wanda idan ba su sauke shi ba gaskiya akwai matsala babba kuma yanzu wannan gwamnati yadda ta taho tana yin ayyuka na alkhairi so muna tunanin shigowarsu cikin tsarin wani babban nasara ne gare ta so in muna sa ran za su yi abin da ya kamata saboda haka da allah ina ba su shawara su tabbatar da cewa sun yi ayyukan da ya kamata sannan kuma sun ainihin hidda uh, gwamnatin katsina cikin matsalolin da take ciki yanzu haka domin dukansu kowannensu yana da individual experience wanda zai iya taimakon sector din da aka aje shi a ciki saboda haka da allah su yi kokari su jajirce su yi abin da ya kamata domin ci gaban katsina baki daya to alhamdulillah dai da farko dai muna masu murna ga wannan matsayi da suka samu kansu kuma shawarar da muke bada dai a takaice shine to shi dai wannan duka dai su sani cewa nauyi ne Allah dora masa gabaki ɗansu kuma dukkan abin da kai za a tambaye ka akan nan da aka dora maka to muna ba su shawarwari da su haɗa su gabaki ɗansu ta yadda za a samu a ciyar da wannan jiha gaba saboda alhamdulillah gaskiya bakin gwargwado ana abubuwan da suka kamata kuma baya an yi mun gani bakin gwargwado so abinda muke kira gare su dai shine yanzu a san cewa ita wannan dama ce wadda Allah baka wadda za ka yi aiki da ita ka samu abin da kake nema duniya da lahirarka a kyauta mutane da saktar da aka baka sai ka san cewa eh wannan akwai aiki tukuru yanzu kake aiki ba da ba ba kuma dama ce da ka samu wadda za ka ta shagulgula da sauransu abin da muke kira dai gare su shine mu Allah ya ba su iko na rike wannan damammaki da ka Allah ya ba su eh, wannan shine a takaice ka ba sabbin kwamishinonin da aka rantsar da su jiya to na farko dai abin da zan ce ina masu fatan alkhairi ina kuma musu murna da farin ciki da allah ya ba su wannan matsayi na kwamishinoni wanda mai girma gwamna ya rantsar da su jiya jiyan nan to a takaice shawara da za mu ba su shine na farko dai wannan nauyi ne allah ya daura masu wanda kuma duk wanda allah subhanahu wata'ala ta'ala ya daura ma irin wannan nauyi ana bukata ya kasance ya rike amana ya kamanta kuma ya kwatanta gaskiya e, muna masu fatan alkhairi za su ji maganganu can da can da can to sai a dada kunne mutum abin da yake ganin ya cancanta ya yi alkhairi ya yi ma jama'a shawararru da ya kamata a dauka a kai ma gwamna shi ma a dauka a kai mashi muna masu fatan alkhairi Allah tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa a gama lahiya ina eh, gode kwarai da gaske Allah saka alkhairi ni dai shawarar da zan ba su har kwanan gobe su jagorori ne akan al'umma menene jagorori akan al'umma ma'ana su ne wannan al'umma suka wakilta domin su musu wakilci akan wani abu da yake tafiya a gwamnatance to idan ku har aka ce yau gashi kana kwamishina an samu na kasu ka ma'ana kamar a ce kana sama sai yau aka ce gashi an sauke ka kaga kenan akwai alama tambaya kenan akan shi ka ga ma'ana abin da yake na wakilcin jama'a ko kuma na wane ne samtun aikin da ya dangance shi bai sa aikin shi ba ko kuma baya yin shi daidai yanne ya dace yanne ya kamata ya kyautata mu al'umma ka fahimta sannan sabo kai kuma shawarar da za a ce ba za a ba mu sabo wannan ya hau shi shawara ce za a bashi guda ɗaya ya ji tsoron Allah ya gudanar mu da al'umma aikin da aka sa shi domin Allah ya yi shi gaskiya da gaskiya saboda ba zaben mutane ba ne zaben Allah ne Allah ne ya zaɓo shi eh, kada kuma ya manta ga wani can ya hau shi ma ya sauka an sauke shi saɓanin mai saɓanin rashin gudanar da adalci da abin da ya dace ga al'umma